أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة da يمتي نأتبر yammacin da muka yi wa juna alƙawarin haduwa cikin wannan masjidi masjidu nuri islam don ɗaukar darasin fikku a cikin littafin arrisala ta ibnu abi zaid al rahima rahimahullah muna cikin watan goma sha biyu shekarar hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya ba mu zarafin cika alkawarin halartar wannan majalisi kamar yadda muka saba muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da wannan ayyuka namu Allah ya sa aiki ne yardajje a gunsa. Allah ka taimake mu da ikilasi da mutaba'a har zuwa ƙarshen rayuwarmu. To, muna cikin wannan kitabin, kitabul aimani wan nuzur ko? Wanda mun riga mun yi tattaki a cikin wannan babin wato babul aimani wannan zuwa. babin da yake tsokaci a kan rantsoyi da kuma alwashi bakance to mun ji yanayin yadda rantsuwa take wacce take halatta da wacce take haramta da dai abin da ya ta'allaka da abin da ya shafi ta rantsuwar to idan har mai rantsuwa ya rantsi sai kuma ya kasa cika wannan abin da ya rantsi a kansa zai yi sai bai yi ba ba zai yi ba sai ya yi me hukuncinsa aka ce kafara matukar da sunan Allah ya rantsi amma idan ba da sunan Allah ya rantsi ba to istighfari zai yi laifinsa babba ne sai dai ya tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala ya nemi yafiya haka kuma idan ya rantse da Allah zai je amma sai ya fara rantsuwar da insha Allah ko ya ba zai je ba sai ya fara rantsuwar da insha Allah ko ma dai menene sai ya dan fara wannan rantsuwar da insha Allah shi ma babu kafara to idan ba haka ba fa akwai kafara to menene kafarar ya kafara take shine abin da malam yayi intikali kan na. a ah, wal kafara ko wal kafarar da kake tambaya a kanta ne kafara ko kuma ya ake kafarar ko kuma mecece ita ya take idan har mutum ya rantse zai cika kuma bai cika ba ba zai yi ba sai ya yi wal kafaratu mataki asharati kafarar kafara ne ciyar da miskinai goma miskinai guda goma su ne ake buƙatar ka ciyar da su a matsayin kafara sharatu mataki amma fa sharadi su zamanto musulmi na cikin musulmai suke kada ka zo ka samu miskinin da ba musulmi ba ka ciyar ka ce kafara ne sannan al'ahrar iya banda bayi don bayi ba miskinai ba ne ƙarƙashin wani suke dukiyar wani ce ciyar da bawa ka ce ka ciyar da miskini miskini musulmi ta ba sharaɗi ba ne ya zama baligi ya zama dai musulmi ne kuma ɗa kun gane wannan banda wanda ba musulmi ba banda wanda ba ɗa ba a samu guda goma ka ciyar da su su koshi iqamu asharatu masaki, min almuslimin al'ahrar muddan li kulli miskinin ya zama na ka bai wa kowane miskini mudu ɗaya. wani irin mudu yace bi muskin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan mudun na annabi wanda ma mu kusan sunansa kenan mudun nabi mu da ba mu gane ma mudun nabi din a shewar mudun annabi ake nufi Ya tun da muka tashi muna yara muke sha ko mana mudun nabi gidan wani ko mun dauka kawai sunan abun kenan to don haka wannan mudu na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kudinsa ke cika kai to shine zaka baiwa kowane miskini ina tsammanin idan aka baiwa miskini daya mudun nabi cike da shinkawa in ya dafa zai koshi kuma zai koshi ba in dai shi kadai kan zai koshi to kun ga ashe shi wannan ciyarwa sharaɗinta kenan ya zamana kana da abincin da za ka bai wa miskinai goma sannan kowane miskini ya zama musulmi sannan kowane miskini ya zama ɗa wanda waɗanda ba wa'yan nan ba idan shi Allah ya kore maka kai shi kenan kayi kafarar rantsuwar da baka cika wa'adinta ba rantsuwa nawa muke yi mu share yanzu eh mutum ya san ƙarya yi kuma ba zai ci da kowa ba sannan kuma ka sani ka ba'ira ce ban ba matuƙar ba ka yi kafaranta a duniya ba to ba a lahira ba za a yi ma kuma a azaba ce Allah ya kare wa habbu ilaina malan ce amma abin da yafi soyuwa gare mu wato ma'ana abin da muka fi so an lauta da alal ina ma da ya ɗan ƙara a kan mutun in mislu sulusi muddin kamar ya ƙara da ɗayan bisa ukun mudu domin me domin kada ya zama na kowannan mudun bai kai wancan mudun ba amma in ka ƙara da sulusin mudu to ƙari ba a ƙyamarsa a musulunci matuƙar gefen ciyarwa ne amma ragi shine abun kyamu kun fahimci wannan yawwa kamar ibada ta farilla kamar azumi talatin ko talatin ba ɗaya sai kace arba'in zan yi ibada ce ai kuma azumi kai to anan ba a so don an ƙayyade shi ga yake ko shi kuma wata farilla ce daga Allah Wata ramadana kawai aka ce a azumci kai kace sai na yi arba'in to wannan ba a yarda ba kun gane wannan? to amma kamar yanzu wannan an ce a ba da mudu ɗaya sai da ya zo sai ka ɗauki mudu biyu ka bayar a matsayin ka ƙara masa da nafila sadaka ta nafila bayan kafara don ya ji daɗin karɓa suka ce an yadda za a karɓi wannan haka kuma idan da ramadana din ne sai kai iya na ramadanan daga baya kuma sai ka ƙara da nafila ka ci gaba da yi za a karɓa ko ba za a karɓa ba za a karɓa amma idan ka ce lalle ilalla sai an yi haka ka ga da cewa a abu mun so ba wai mun dora wa mutum dole sai haka ba domin ita na fila, abun so ne in ka yi ƙarin daraja ne in ka ki asara ka yi kun fahimci wannan to shi yasa ce. wa habbu ilaina an lauza da alal muddin misra thuluthi muddin aw nisfi muddin kamar ya bada ɗayan bisa uku mudu kan wancan mudu ko kuma rabin mudu a kan wannan mudu ko ya ƙara ɗayan bisa uku na mudu ɗaya ko ya ba da rabin mudu bayan wancan mudu wanda aka wajabta masa na kafara don in abun ya ɗanyi yawa zai fi daɗin karkuwa kun fahimci wannan musamman yanzu da wadata ta yadu ba kowa za ka kira shi ka ba shi ɗan wannan gaddan sai ya kalle kamar ce lalle wannan ya wuce lanki ka iya lanki ka ta ji nake yi eh kaɗan ne ba kaman haka ne mudu din bai wuce haka ba to kaga yanzu ba kowa za ka amma a dama lokacin da aka shari'a ta saukafa ana cikin matsala kafin ka samu sha'ir kamar haka aiki ne a cikin musulmai suna cikin matsala wanda ya samu wannan kai ko mu ko ni natar da lokacin da in an samu kamar wannan na zauna a ɓangaren da lokacin da zamanin da in aka samu gero kamar haka a rannan gidan ɗan ƙarami an samu abin sha za a sa shi a dutsen nika a nika shi sai a samu abin da aka har haɗa kawai ganye ko wani abu shi kenan sai ga kowa ya samu ya ɗan tsanta to amma a yanzu ba yanzu wadata ta yi yawa a gun mutane wani in ka kira shi yanzu ka bashi kamar wannan ya rinka cewa ka wulaƙanta shi ke to ruwa na yi ka bashi mamsa ko yushe ka ba mamsa yanzu eh sai ya yi godiya da addu'a amma in yan na zo na ba cikin hannuna Ki wai gaji zan kai wa kome eh to Allah ya kyauta to wannan an so da ka ƙara da sulusun mudu ko nisfu muddin wa zalika bi kadari ma yakunu min wasi aishihim fi ghala'in aw rukhsin wannan yake ya danganta ne da irin tsakin abin da ake maida shi a matsayin cimakar rayuwa a wannan zamanin fi zala'in wajen tsada auruksin ko sauki me ya fi tsada me ya fi sauki wanne ne tsatsaki sosai ka ba da tsatsakin wanda ba shi ya fi tsada ba ba shi ya fi arha ba idan kuma Allah ya yi kama wadaci sai ka ba da mafi tsadan idan kuma ba ka da ikon da za ka ba da tsakashin sai ka ba da mai arhamma in shi kaɗe ka samu kun bayanci wannan? to waman akaraja muddan ala kulli halin a jaza'ahu shari'a dai mudu take malam ya ce duk mutumin da ya hujja mudu ala kulli halin ya ishe shi a jaza'u ya ishe shi a matsayin kafara wa in ka tsaho idan kuma yake ba da ciyarwa zai yi kafara ba tufatarwa zai yi to wa in ka kasahu in tufatar da su zai yi kafahum lirrajuli kamisun walil mar'ati kamisun wa khimar kun gane don dama kafarar ko dai ka ciyar da miskinai goma ko kuma ka yi musu tufafi ko kuma ka yan tabawa, an baka zaɓi in har kai rantsuwa baka cika ba ko ka ciyar da miskini goma ko kuma ka yi musu tufafi ko kuma ka yanta tabawa. wannan kuma an ba ka zaɓi ne kun gani? ba wai a dole ne sai ciyarwa ba sai in ta gagara sannan mai tufatarwa sai in ta gagara sannan mai eh, wannan ka zaɓi wanda ya ma a ciki in tufatarwa za ka yi in ciyarwa za ka yi in ‘yantawa za ka yi wannan ya danganta daga yanayinka kaga in yanayinka talaka ne hutu magana ciyarwa ‘yantawa ba ta taso ba don ‘yantawa ne tsada ne wannan sai mutumin da yake da ƙarfi to shi yasa yake idan har mutum tufatar da waɗannan na zai yi ba ciyar da su zai yi ba lirrajuli in miskinin namiji ne kamisun in ka masa doguwar taguwa shi kenan ka tumatar da shi irin wacce dai in ya tafi yana tafiya ba za a ce ga wani dan yana tafiya ta rara. zai yi yin sallah da ita in ka ba shi jallabiya shi kenan sai ka haɗa mar daga jerin wando yau irin kayanmu na yanzu ai ba irin wannan sakin na da bane wanda in ka sa ɗaya ba matsala to ala kulli halin dai malam yace kamisun riga in ka bashi isassa wanda zai iya yin tsalla da ita ka tubatar da shi walil mar'ati amma idan miskiniyar mace ce a matsayin ka na mai kafara za ka ciyar da miskinai goma aka ce to in mace ce kamisun wa himaru dole ka mata doguwar taguwa da kuma himar mayafi na rufa kai domin su dole sai an rufa kai in ka ba ta zunubun da ya iso ya rufe diga-diganta sannan sai ka ba ta himar wanda za ta lullube kanta in mace ce namiji kuma riga ɗaya ta wadata wannan kenan kai ka zaɓa ko ka ciyar da su su goma ko ka tufatar da su su goma au ko haka ba ko kuma ka yan wuya wuyan nan mu'umina wacce take mumina ba kafira ba ba za ka yanta bawa kafiri ba ko baiwa kafira ba wa illam yajid zalika wala ibama bai samu bawa ba da zai yanta bai samu tufatarwa ba bai samu ciyarwa ba to ya sun salasata ayyamin sai ya yi azumin kwana uku wannan shine tartibi na ƙarshe idan ba samu ciyarwa ba ba a samu tufatarwa ba ba a samu ‘yantawa ba to a yi azumin kwana uku shi ɗin ma ba za ka samu ba eh, ya za akwai wanda olsa su ba ta tashi sai ramabana ya zo ji tafta malam ni ne nake da olsa malam ni ne na kuma olfan nan duk ƙarya ce duk wanda ka bashi miliyon ɗaya azumin nan talatin yin sabai ka ce dai ga miliyon ana son za a yi azumi a yi addu'a ga abun sadaka miliyon ɗaya amma za mu rika taruwa a matsalaci sai an yi magariba kowa ya tafi muna ya laɗe ga miliyon ɗaya ina ga mana musa yadda aulasan nan zai yi eh? aulasan <laughs> nan ba yadda ta za a yi ce wallahi ba na kaga Allah ya sauƙaƙe mun arzani eh da miliyon amma da yake saumuli wa ana ajazi bihi azumi na wani in ji Allah ni ne mai ba da ladan ba wanda ya san sirrin ladan azumi sai Allah Allah kaɗai mala'iku ma ya hana su su san sirrin ladan azumi ya ce ni aka yi don ne Me azumi zai shiga ɗaki shi kaɗai ga matarsa ita ma ga mijinta suna son juna ba za su sadu ba don wa wa yake nan Allah ga ruwa a firginta ga kog ga waye waye minarar abin sha dai drink ga shi nan kana kallo kuma ba kowa a ɗakin ka kai kaɗai in ka sha ka hudowa ya sani amma Allah yana gani ba za ka sha ba ka dagi ka gaji ka yi itace za ka dawo gida ka je ƙarƙashin ainihin wato wata itaciya mai tafke ruwan nan garariya garai ga sanyi kana kallo da kurkure baki kawai ka tofar har ma kana kalato ragowar ka tofar don karye wani ya wuce kai kaɗai a daji kuma kana da bukata wa kawa wannan Allah shi yasa Allah yake to bawa na mai wannan ban yadda kowa ya rubuta ladansa ba sai ni ni na san abun da zan bashi as-sawmu li wa ana ajzi bihi to amma sai a ce ulsa amma idan da za a samu miliyoyi da Allah duk kananan yan ulsan nan bayan su yan son zuciya ne wanda duka ji bana wallahi ma nan azumi biyar na sha wani ce wallahi bana goma na sha wallahi bana uku kawai na yi su ma daƙyar malam daƙyar eh wai daƙyar su ma wai uku kawai ya yi bana daƙyar ko sai yaushe zai biya sauran kaga mutum malam milmil wuyan nan ya taru wai wai wai ya kasa azumi wai wani tsanani to sai ka yi azumin kwana uku in waɗancan bawu yutabi'uhunna ya kamata ka jera su in kai ran lahadi litinin talata ka gama ko kai talata laraba alhamis ka gama ko kai alhamis juma'a asabar ka gama kun gane wannan ko kai asabar lahadi, litinin ka gama ko litinin talata laraba ka gama ya zama na dai in ka fara karka bari sai ka gama amma ba wajibi bane yin hakan malam yace wa in farraka kunna ajza'u in ma ka raba su ya dai in dai har kayi uku ko da ba a jere ba hakan ya isan wa mai kafarar kaffararsa in yayi ɗaya ɗan bari sai washe gari ko kashe gari ya ƙara ɗaya sai kuma bayan kwana biyu ko uku ya ƙara ɗaya ba ya yi uku ba a ya isan masa a kafarar rantsuwar da bai cika ba kun fahimci malam to walahu an yukaffira qabla al-hinsi malam yake yana iya yin rigakafi yi kafarar tun ma bai ware azumi ware rantsuwar ba ko ba da ko kuma bayan ya ware rantsuwar wa ba da jinsi a habbu ilaina amma ya bari sai in ya kasa ya fi soyuwa a gunmu ijimara to ya wannan wurin yake idan mutum ya ce wallahi tallahi a katsina zan yi tsalla wallahi kawai ya kai ba zai haɗu ba wallahi ba zai haɗu ba eh, yi mun ajiye mun kayan sahur ko zan yi azumi tun sallar ma ba ta zo ya ga ya kasa ba kawai ya hango ba zai yiwu ba kawai sai ya kafara su tun lokacin sallar da ya zo ba ya ga ya kasa kun bayinta sai ya ce baɗi in baɗi baɗi idan na noma buhu talatin da biyar wallahi tallahi billahi lalzi sai na ba da biyar ɗin duka kyauta wallahi lokacin da ya zo yana yi yana yi ga kai an ce kowane buhu ko yanzu dubu talatin ya kai kyautar nan ba ba zai yi ba kawai ka kama kafara da wuri tun kafin lokacin ma ya yi ka kama kafara in ka gama kafara sai ka mutu mu gada kuma mu gada biya a yi? E? yo tun ma lokacin da ba kawai ya yanke hukunci kai ba zai yiwu ba to sai ka fara amma ya kamata malam yake ka bari sai kaga ka kasa ka bari sai lokacin ya yayi kaga ka yi ba to yanzu sai ka ka kafara to yanzu anan malamai sun yi maganganu suka ce za ka iya yin kafarar ɗin a rigakafi in ciyarwa ne za ka iya ciyarwa tun lokacin da ya ma in ka gane kawai ba zai yiwu ba ka yi rantsuwa nan kuma ba zai cika ba to sai ka yi kafarar ka ciyar da miskinai kawai kafin lokacin ma ko kuma ka tufatar da su kafin ma lokacin yi ko kuma ka ‘yan tabawan kafin lokaci ya ko baiwa to amma azumi suka ce sai lokacin ya yi don shi azumi ibada ce ba da niyya ba a yinsa sai lokacin yinsa ya zo me lokacin yinsa lokacin da tabbas aka yi ranzuwa aka ce in lokaci ka za yi wallahi zan zo sai kaka ta yi baka je ba da kaka zan zo ba wa ne sauna a ce wallahi wallahi zan zo sai ka hango ba za ka zo ba ba ba zai haɗu ba tafiyar nan ba za ta haɗu ba na yi tsammanin zan samu kaza da kaza in je shi kuma tafiyar nan tun kakar ba ta zo ba mana hango kawai ba zai yi ba suka ce to sai kai ka fara ka ka samu ka ciyar da mishinai ka samu ka tufatar da su ka samu ka yan tabawa amma in azumi za ka yi ka bari sai kakar ta yi kaga ka kasa zuwa kaka ta yi banje je ba gashi kuma na yi rantsuwa na ce zan je to bari in yi azumin kafara shi sai in lokacin ya yi malamai suka ce amma sauran kana iya yi kun gane akwai wanda suka ce duka har azumin kana iya yi kabla li'insi amma wannan malam ya ce mana wato wa ba'a da duka ma ka bari sai bayan ka kasa cika rantsuwarka a habbu ilaina shi muka fi so domin an same ka mai kakewa ka fara wallahi rantsuwa na kuma ban cika ba ya fi daɗi a kan rantsuwa na kuma yana gaba zan cika ba ko kuwa to shi ya ya ce ka bari sai bayan ka kasa to wannan kenan yanzu sai nau'in bakance sai mu ake gaba abun ko sai mu tashi akan bakance ne wa alaikum assalam wa rahmatullah mhm. na'am na'am eh ba ba eh, wa ba bawa ka kyanta ba ba ka yanta ba yawo wannan ka taimaki bawa Allah mumini wannan kuma ba a ce in kai haka ka yi kafara ba bawan nan kawai sai in bawan ne in babu bawan sai ka lallaba wajen ciyarwa ko kuma tufatarwa ko kuma azumi yanzu mu dai shi ne kawai amma idan muka yi tawili da wani mutumin da yake na muka ce mun ciro shi daga kurkuku yo a daɗin ba a rufe yaya? Eh? to ai da sai a ce yin ka hujjo mutumin da yake a kursuna shi yana da sunansa daban al-mahbub na'am sai mm-hmm. eh. da ya kafara ta dawo ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kai rantsuwa daga baya sai kaga wannan abun da kake wallahi ba zan yi ba sai kaga yinsa ya fi alheri a kan barinsa to kada ka dogara da rantsuwar ka yin alheri ka yi shi ka yi kafara ka gane kadin azumin kwana uku bai fi mata ba ta yi ta dawo ɗakin miji ta zo ayanta ha? eh, eh. a ita za ta yi a cikin kayanta za ta yi ba shi zai mata ba ai ba ta ji jiki ba gobe ma ne tare sai ka fitar mata ke ita za ta hujja ko zanenta ta tsayar yawwa ɗan tamarin da ɗaya ta suke yawon nan ana ɗiban dusa ana ba su ita sai da ɗaya na'am haka malamai suka ce ya fi ko kuma ka dafa ka kira su kamar kamar ka ce kamar dina sai ka ce wane yau yana gayyatarsa wane ina gayyatarsa wane ina gayyatar ka sai su zo ka ba su kowa ya ce ko shi it'am ka ciyar da su to amma malamai suka ce ka ba kowa mutu malamai suka ce waɗansu malamai suka ce in ka haɗa da kayan miya a abu ne shi ya fi in ka ba shi wannan mudun sai ka ba shi naira ɗari biyar sai ka ce to ga wannan ka yi ce sani eh wannan ma in ka bashi dan mudun ne ka bashi ɗari biyar sai ka ce to ka gashi kai ta kai ke ban to wai kuna tsammanin ɗari biyar ɗin da zai saura iccen nawa zai saya a ce ɗari eh magin nawa eh talatin ko man nawa eh to kayan haɗi na miyar ba zai eh, na nawa a ka bar shi ma a talakance kusan faɗa yi biyar ɗin nan ta kusa tafiya eh tana nema ta tafi to Allah ya ce ɗari biyar yanzu a kun mai gida tun ran da ka wayi gari ɗari biyar ke a kun ka kawai daga hannu ka roƙi Allah sauki eh ran nan ba ka da kuɗi kawai a ɗaga hannun ka kawai ka roƙi Allah don tambaya ɗaya za su zo su maka kawai ne ido ya na fata wallahi hande ba ko ba da ten kawai shi kenan sai ka tsaya ka kalli biyar ka kalli biyar ka kalli gidanka sai ka rasa me za a yi bai wuce dai ka ce tafiyo taliya leda biyu ɗari biyu da hamsin hamsin ne yanzu ya koma ma da saba'in saba'in eh amma akwai masu sayarwa da ɗari biyu da hamsin hamsin ne to kaddara ɗari biyar ta tafi da me za a ci daliyar eh ɗari biyar yanzu kuɗi ne a goma gidanci kuɗi ne amma in ya tar da wani abu amma ba in bai tar da komai ba ba kamar kuɗi kamar kuɗi na'am a'a wanda yake son ya ci bai samu ba bai da shi kuma yana so ya ci bai samu ba bai da shi na ba mai ɗanye shi ba mataki ko mai mara kafa ko mara hannu ko mara ido ba shi ba ayin kafe mana kafara ne mu ba za su ka dauke mu miskinai miskinan in ka kira su su ai su jin daɗi za su zo aiki ya zame ka yi in ba hakan ya za a yi ka ji jiki in kowa da kowa ne kawai ai ba wahala sai ka gano miskini wanda ba yadda zai iya samu shi bai da shi ko ba don iska ba mutumin kirki ba wanda zai ci zai koshi ya tafi siya ba dama yunwa ta ana je je ya ke siya ya yi lagaje kamar macijin da yake zazzabi daga ya warke in ka an masa wani abu ya ɗan warware ne za a yi ta kanka zai fara eh Allah ya mana garda ka ta to to Allah ya taimake mu sai mu lokaci an ce a tunatar da 'yan uwa tafiya barikin jo rana ita yau ba darasi a nan insha Allah za mu je barikin jo kamar yadda muka saba a kowane asabar ɗin ƙarshen wata Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ikon cika wannan alkawari mu yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم وفقنا بما تحبه وترضى اللهم يسر لنا في امورنا كلها ولا تؤثر علينا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم اهدنا واهد أولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.